lafiya Allah ba lafiya ba ta yiwa kullum asara ne asarar yau daban gobe daban jibi daban ba ki sayan kayan wuta masu inganci kullum ya asara ne wa ya gaya maka babu kayan wuta masu inganci to kai ya kake ina kake tunanin za a samu kayan wuta masu inganci kai baka san kari da Electronic Santa ba to ni ina na sani to kari da Electronic Santa tana nan gaba da gidan Iskep daga hannunka na hagu kan titin ka na tafiya suna nan za ka gansu shagon su yana da bagala to ko kai taya ta san suna da kyau saboda ina amfani da su sama da shekara goma har yanzu ko gulob ɗaya bai mutu ba suna nan yadda suke da ingancin su suna kawo kaya masu kyau masu inganci to yanzu a wani waje zan sami su suna nan gaba da gidan iskep hannunka na hagu kan titin ka na tafiya a yanzu zan baka shawara wadda take ita ce mafita game da wannan abubuwa da kake gani na kayan wuta ka garzaya zuwa kadija electronic center domin ka je ka kwashi gara kayansu masu inganci da karko da nagari kadija electronic yana da kaya masu inganci karko ina mai baka shawara ka garzaya zuwa can domin ka same su kada ka sanya sanya ka gara da sauri ka su ai sarauta sai dan gado jinin sarauta dan babban gida ba a yin tagarago sai dai a ba mazaje banda su amada rawanin kogun na yana da girma ga alinatu ina fada kun ji kogun ba yaro bane kai ku tashi mu yi mashi gaisuwa saraki mai ainihin kirki kenan wallahi tallahi Allah kawo gaskiya ne kai ma ka zo an hada ma zo an hada an hada ma kai an hada ma kai ki yau ne jan amfani da su a gida gaskiya ne ni ba ka san me ya faru da ni ba me faru da kai wallahi shekara da shekaru na eh, ina sayan kaya wuta amma ban samu ne na dalili da ni wallahi ne kai da an mai wuta kuskus sun fashe sun lalace ne sai eh, magana yi kwatanci da Khadija Electronic kankara. kwayoyi na zo na same na zo na same ta eh. ni ma na a ai shi ne ni na aikiwa ne na har zo domin ɗaukarwa nan ta masu muhimmanci gaskiya ni ba ya kamata a hada mun ko nake gidan nan amarya ta ji daɗin ta gaskiya yi. wallahi gaskiya ne babba to Assalamu alaikum kamar yadda muka sani Khadija Electronic Center ya kawo mu kayayyaki na zamani waɗanda za ku sa a gidajen su, da kuma kayayyaki domin kare lafiyar jiki. Misali muna sayar da jiki, muna sayar da stabilizer, muna sayar da kayayyaki har da kilifa na asibiti domin gyara lafiyar jiki. Sannan muna sayar da kawunta domin yin tasiri da ma'aiki, muna sayar da kayayyaki waɗanda ake amfani da su musamman bakin ruwan a masallatai da sauransu. Muna sayar da extension da waya tv waya sannan idan kuka matsa da muna siyar da kamar irin manya-manyan lafastas na zamani waɗanda muke amfani da su kamar yadda kuka sani khadija electronic center yana kawo kayayyaki masu rahusa kuma nagartattu wa'anda za ku ji daɗin amfani da su a gidajenmu akwai kamar irin su dutsen guga wa'anda muke amfani da su yau da kullum kuma nagartattu kamar yadda ku sani Khadija Electronic Center za ku samu shagon a kan titin tsohuwar police station kusa da babban masallacin Juma'a za ku iya tuntuɓar maganar barwaya kamar haka 070 ko kuma